من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah da ya dawo da mu ya tsawaita rayuwar mu ya ba mu lafiya ya dawo da mu wannan majalisi namu na yau a laraba inda muke karanta littafin nan da yake fayyace mana akidun shi'a mai suna a ka'idu shi'ati al'imamiyyati al'ifnai a shari'a wato yau kenan muna takwas ga watan da ula watan biyar na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina inda ta yi daidai da na'am wajen transformer? to wanda suke da motoci ta wajen sai su Allah ban je ya tsare da yau muna sha bakwai kenan ko ga watan biyu na shekara ta da goma sha shida miladiya za mu tashi a tambaya ta saba'in da takwas da take cewa hal ya kulu shuyukhu shi'ati بنزول الوحي على أئمتهم هل يقول a الشيعة بنزول الوحي على أئمتهم شي شيخني شيئا suna cewa wahayi na saukan malimamansu jawab mala ya ce amsa a nan inna tahum ya kamata ka san ka'idan shehunan shi'a dama suna da ka'ida can cewa annal a'immata su asali dama limamansu la ya takallamuna illa bil wahayi dama ba sa magana sai an musu wahayi duk maganan da kaga mutum ya buɗi baki cikin limaman shi'a ya furta ta to ka tabbata wahayi aka masa dama baya magana sai an masa wahayi wa hada min daruriyati dinil imamiyya wannan yana daga cikin abu na wajibi ne da ya dace kowa ma ya yadda da shi ya miƙa wuya gare shi kawai kada ka kuskura ka ja saboda abun yana nan shine ginshikin ma aqidan waɗannan mutane ina fata an gane ko kaga kaman an kamanta su da annabi da yace la yantiqu in huwa illa wahayu tamkar haka wannan maganar da aka yi in ji malam yace ka duba biharul anwar shafi na mujalladi na goma sha bakwai shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyar a ƙarƙashin babu ilmuhu sallallahu alaihi wa sallama wa alihi wa ma dafa ilaihi dufiya ilaihi min alkutubi wal wasaya ƙarƙashin babin da yake fayyace mana ilimin shi ilimin annabi sallallahu alaihi wa sallama da na iyalansa da kuma irin abin da aka ba su na littattafai da wasiyoyi har izuwa ga ƙarshe saboda haka duk abin da kaga malamin su ya furta wani limami na shi'a ka tabbata wahayi ne kada ka ja kawai waftarau ala abi abdullah sun kirkiro hujja sun danganta ta da abu abdullah wa hashahu shi kuma ata kau bai faɗa ba har ga Allah suna so su saman ma wannan maganan da suka yi gindin zama sai suka ce wai sayyidina ali eh, sayyidina husain radiyallahu anhu ya ce inna minna laman yunkatu fi udhunihi daga cikin mumuli mamai akwai wanda ake masa tura masa magana ta kunnansa ta hanyar wahayi wa inna minna laman yu'ta fi manamihi akwai wanda kuma ake zo masa ta hanyar bacci a masa wa'ayin wa inna minna laman yasma'u sauta mithla sauti silsilati yaqau ala tasti wato da wani kuma yanda wahayi yake zuwa masa kamar yanda za a sake wato sarka irin can din nan to haka wai karan wahayi yake jin shi yasma'u sauta mithlu sauti silsilati yana jin muryan wahayin kaman muryan yadda ake zira abin da wani can haka ƙato a sake shi akan menene akan dutse ko kuma akan wani abu kaman eh, eh, tosti abin eh, ko kama a ce falalan dutse ha haka na dutse za ka ji ai ana sake shi yana sharrarrarraba haka to a haka yake ji ko kuma a tosti anan. nan sai mu ɗauko shi kamar iri wani ƙaton daro haka wanda ake wanka a ciki wa inna minna laman ya atihi akwai daga cikin limamanmu wanda wahan yake zuwa masa ala surati a'zami min jibrila wa mika'ila wato suran wani abu da yake zuwa musu ya ba su wahayi girman wannan abun ya fi mala'ika da ma mika'ilu girma ina fata an gane wato kaga wahayi yana zuwa musu ta hanya nawa na'am akan abin da na faɗa yanzu hanya hudu akwai wanda yake jin abun a kunnensa kawai a zubo shi cikin kunnensa ya ji kawai akwai wanda ake zuwa masa da wahayin ta hanyar mai bacci akwai wanda kuma yake jin wahayi yadda ake saukar da sarka haka a sake ta akwai wanda kuma wani katoton abu suran wani abu shebdin wani abu kato da ya fi girman mala'ika jibrilu da mika'il ya zoya masa wahayin wannan maganan ku duba basairu darajat mujalladi na ɗaya juzu'i na ɗaya kenan shafi na ɗari hudu da hamsin da ɗaya babun a ƙarƙashin babin da yake cewa al'a'immatu annahum na su ana musu magana kai tsaye wa yasma'una sauta kuma suna jin murya wa ya'tihim suratun a'zamu min jibrila wa mika'ila ko sannan abun yana zuwa musu a shef a suran mutum wani irin sura dai wanda ya fi dai jibrila da mika'ila kaga sun taba ganin jibril da mika'ila kenan tunda har sun san wannan ya fi su girma to Allah rufa asiri to mu dai mun sani ba annabi dai da ya ga jibrilu dai ya ga duk ya rufe sama gaba ɗayanta duk inda wai gashi yake gani har ya gan shi da fika-fiki ɗari shida ko? to su dai sun faɗa Allahu to Ah, ni ma bani da hujjan cewa jibril ya fi kowace halitta girma Allahu ana amma manzo Allah ya kwatanta mana akwai wani mala'ika da yake tsaye kwabrinsa sun huda kasai haka gaba daya tsawonsa ya huda sammai bakwai girman shi wannan mala'ikan a waɗansu hadisai kafansu ya nitse cikin kasai haka gaba daya girman tsayin shi kuma ya keta sammai haka ya zo a hadisi wannan amma abinda na sani jibrilu ne dai shugabansu ina fata an gane ko? Ah, sannan ku duba wannan maganar a littafinsu mai suna biharul anwar juzu'i na 26 shafi na 358 a ƙarƙashin wani babi chapter babu annal mala'ikata ta'atihim babin da yake cewa lallai mala'iku suna zuwa gun limamansu mala'iku suna tasowa su zo gun limamansu wa ta furushahum kuma su zauna akan shimfiɗan limamansu wa annahum yarawnahum kuma suna ganin mala'ikun ƙarara babu wani abu na fata an gane ko duba waɗannan littattafan ah, waftarau aidan kuma sun kirkiro wata hujja kuma ƙala a inda yace, ce mala'ikata wai shi Sayyidina husaini ne ya faɗa fa sun danganta wannan maganan zuwa gare shi alhalin sam sam bai faɗe ta ba Yace wai ya ce innal mala'ikata la tanzilu alaina fi rihalina mala'iku suna saukan mana a duk inda muke watan ƙalibu ala furushina suna zama kan shimfiɗinmu wa tahduru mawa'idana mala'iku suna halartan lokacin da muke cin abinci mawa'id lokacin da aka jera abinci akan eh, za a ci nan mala'iku suna halarta idan shaikunan suna ci suna cin abinci mala'iku suna halarta ina jin sai dai su zo su yi ta kallo tunda dai la ya akuluna wa la yashrabuna muka sani ko ba haka ba sai dai su zo ta kila su zauna su yi ta kallon su suna cin abinci in sun tashi su tafi tunda dai mun san ba sa ci ba sa sha ban san wata kila suna ci suna sha tare da su in bane Allahu alam wa tatina min kulli nabatin fi zamanihi ku duba kuma suna kawo musu duk wani nau'in tsirrai a lokacin shi fi zamanihi a lokacin shi duk lokacin da wani abun tsiro da ya fito wanda ake bukatan shi mala'ikun suna kawo musu bi ratabin aw danye ne ko busasshe ne suna kawo musu bi ma'ana suna bukatan alayyaho ne suna bukatan yakuwa ne suna bukatan menene duk wani abu dai bushashe da suke bukata ko danye dai duk mala'ikun dai suna kawo musu wa tuqallibu alaina ajnihatana ajnihataha kuma suna rufe musu da fukafikin su haka su bude musu wa tuqallibu ala ajnihatina subyanana kuma sukan saukar da fukafikinsu su ga kananan yaran su in za su wuce wa tamna'u dawabba an tasila ilaina kuma mala'ikun suna hana mugayen dabbobi da zai halakar da su su zo kusa da su ma wa ta'atina fi waqti kulli salatin sannan mala'ikun nan sukan sauko su zo wa limamansu inna a kowane lokacin sallah fatusalliha ma'ana su yi sallah tare da mu a lokacin da muke yi wa ma min ya ake alaina wala lailun illa wa akhbaru ahalin ardi indana babu wani yinin da za a yi ni a ciki ko a ko daren ya zo face wato kafin yinin gobe ya zo da daren gobe to yinin gobe bai zuwa ko daren gobe face sai an kawo musu dukkan abin da zai faru a waɗannan lokuta ina fata an gane ahead in advance kenan ina fata an gane ko shine wa ma min yaumin babu wani rana ya'ti alaina wanda yinin zai zo mana wala lailun ko kuma wani dare da zai zo mana illa wa akhbaru ahalil ardi indana face labarin dukkan abin da ke ƙasa din yana wajen mu duk abin da zai faru yana wajen su in advance kenan against gobe yinin gobe da daren gobe gaba daya kafin ya zo din to so an ba su duk abin da zai wakana a rana wa ma ya hadusu fiha da duk abubuwan da za su faru a wannan ranan sai an kawo musu in advance kafin ranan ya zo ina fata an gane ko wannan maganar mu duba ah, al-khara'ij wal jara'i wal lahu wato eh, mujalladi na biyu shafi na ɗari takwas da hamsin da biyu eh, a ƙarƙashin babi na goma sha shida fi na wajirin mu'ujizat wato wanda yake nuna irin kaɗan daga cikin mu'ujizozin waɗannan limaman mawallafin littafin shine sa'idu ibn abdullahi rawandi tuwfiya sanata 573 wanda ya mutu a shekara ta 573 ka duba littafi na biyu mai suna kamilu ziyarat shafi na 297 albabu saminu ba'da babi na 108 wannan yana ta buga nawadiru ziyarat za a gani ويقول الخميني أيضا وقال إمامهم الأكبر الخميني كو أقول الإمام سببا وند يموت النام خميني يتي إن الولاية هي القرب أو المحبوبية معنى الولاية شو قبنشي shine kusanci zuwa ga waɗannan limaman awil mahbubiya ko nuna ƙauna a gare su awil tasarruf awin rububiya ko kuma ko kuma wato eh, limamin su su kai matsayin tasarruf tafiyar da waɗansu al'amura da Allah ne yake yin su misali awin rububiya ko kuma yin wani abun da yake daga cikin ayyukan Allah awin niyabiya ko kuma su ma wakilci Allah su representin Allah wajen zartar masa da waɗansu abubuwa shine anniyabiya anniyaba idan eh, ka duba wannan a misbahul hidaya ilal khilafati wal wilaya shafi na hamsin da bakwai na Khumaini wa ya ƙulul Khumainiyu aizan Khumainin kuma ya sake ya ƙara cewa bi annan laha ta'ala ya ƙulu yawmal qiyama a gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai faɗawa liwaliyihim wato ga shugabanninsu manil hayyul qayyum alladhi la yamutu zai tambaya wane ne rayayye dawwamamme tsayayyen da baya mutuwa ai wai minal hayyi sorry minal hayy wato ga sako ga magana daga ni Allah alhayyu rayayye alqayyumu wato wanzazze tsayayye alladhi ya mutu wanda baya mutuwa ila alhayyil qayyum alladhi la yamut ina fata an gane ko ga sako daga Allah rayayye tsayayyen da baya mutuwa zuwa ga rayayye tsayayyen da baya mutuwa shi ma wato Allah zai faɗa ma wani daga cikin limaman su wannan wato kaman ka ce sako daga shugaban ƙasa Najeriya zuwa ga takwaransa shugaban ƙasar Nijar misali To irin wannan saƙon maganan Allah zai ma ɗaya daga cikin waliyan waɗannan limaman magana ga saƙo daga Allah rayayye da wamammin da baya mutuwa zuwa ga wali ne rayayye da wamamme da baya mutuwa to kaga bi ma'ana saƙo ne daga Allah zuwa Allah kawai to kaga an ɗauki wani sifa na rububiyar Allah an ba su sun ba wa kansu wai sai Allah ya ce amma ba'at ba ka sako ne Allah zai faɗa from so so so so person to so so so person bayan haka amma ba'ad fa inni aqulu li shay'in kun fayakun ni Allah nakan ce ma dukkan abinda nake son kasancewansa kasance sai ya kasance to kai ma wa qad ja'altuka kai ma na sanya ka taqulu li shay'in kun fayakun kai na baka wannan kaga bi ma'ana Allah ya bashi wani kaso daga cikin ayyukansa shi ma yayi eh, idan Allah ya ce ce kai ma je ka kai tunda na baka ta duba Allah fa aka ce mu to mu duba wannan maganan al-masdaru sabiq wato reference din nan da ya eh, na na na biyu din nan misbahul hidaya amma wannan a shafi na casa'in 92 wa yaqulu Aizan magana ta uku da kumaini ya ƙara cewa innal alama cewa wannan duniyar da muke ganinta bi jami'i ajza'ihi da dukkan ɓangarorin duniyan nan wa juz'iyatihi da yanki yanki yanki na duniyan nan min alquwal allama wato daga ƙarfi ne wal amalatu lil waliyil kamil wato tana tafiya ne karkashin ƙarfin wani waliyi cikakke daga cikin wato limamansu ku duba almasdaru sabiq shima ma can sai dai wannan shafi na 130 ne same reference wa yaqulu aidan ya sake cewa shi Khomeini fa inna lil imami maqaman mahmudan limami limamai suna da wani muqami a gaban Allah mahmudan ban yabawa wa darajatan saniyatan da daraja daukakakkiya wa khilafatan takwiniyatan da khalifancin iya gudanar da abu da yin wani abu yanda Allah yake kasantar da wani abu ya kasance takhda'u liwilayatiha wa saitaratiha jami'u dharrati hadha al-kawn dukkan waɗansu halittun wannan duniyan wato suna miƙa wuya suna sunkuyawa ga waɗannan limaman wa inna min daruriyati mazhabina kai yana daga cikin ma necessity na mazhaban wato dole ne abinda ma dole ka yadda da shi na mazhaban shi'a ka yadda ka yi imani cewa anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun yana daga cikin ma wato rukuni ko harsashen mazhaban mu in dai kai dan shi'a ne to dole ka yadda cewa limaman su dinnan suna da wani matsayin da babu wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah mafi kusanci ga Allah da ya kai darajarsu wala nabiyun mursalun babu wani annabi da Allah ya taɓa aikowa a duniyan nan da ya kai matsayinsu wannan dole kawai ko ka yadda ko ka bar shi an ka kafurci domin yana daga cikin min daruriyatil mazhab an tu'mina bi hadha dole to yana daga cikin ma rukunan mazhabar maka yi imani da wannan kawai in ba haka ba to kawai ka kafirta kai ba dan shi'a bane ba ka kaunan waliyai ba ka daraja su ba Ba ka ma qaddartahum haqqa qadarihim kenan ba ka kaddara su yadda ya cancanta ka kaddara su ba mala ya ce ka duba littafin Khomeini da ya eh, wallafa mai suna al-hukumatul islamiyya eh shafi na nawa shafi na hamsin da ah, shida alwilayatu takwiniya wato fawa da aka ba su na iya yin wani abu a duniya su ba Inda Allah zai yi mutum zai kaza zai kaza ya cewa kaza kun kun ya kasance to su ma an ba su wannan fawa na fata an gane da suna da shi ina je da ba a suna a doron kasan nan da ce ku mutu kawai kun kawai unganku kun mutu yanzu kun eh zama to zalla su ne wataƙila suna da hikiman barin muɗin ko kuma dai ba fawa yawwa to Allah ban ya rufa asma kai kake da wannan fa na kun fa yakun yayi waɗansu ba za su sha ruwa ma a bayan ƙasa ba na wanda zai faru a Syria zai faru abinda zai faru ba zai kasance ba kun ji dai matsayinsu da suka ba kansu suka ce wannan abu lalura ne ma kawai dole ka yi imani da ita kalmar nan da ake kira lalura lalura wato kaman a ce abinda ba za ka taɓa rayuwa ba sai da shi kaman laraba suna ce alma'u daruratun fi hayatin insan ruwa wannan larura ce dole wato necessity eh? dole sai da shi abinda ke necessity ne in babu shi baka to suna ce wannan aƙidar karɓanta ma yana daga cikin laluran mazhaban shi aka karɓe ta kawai wa munkiru daruri wanda yake musun irin wannan abu magana ta daruri din nan inda hun kafirun kafiri ne ma kawai in kai musu wannan yana kai ka ga matsayin kafurci kamata ta kaddama kamar yanda ya gabata suna da ka'ida a can munkiru darurati kafiru wannan kuduba yunzar al-hukumatul islamiyya sam littafi da shi Khomeini ya wallafa mai suna al-hukumatul islamiyya islamic government eh duba shafi na 46 eh, a wannan wa zakara imamuhum al-akbar al khumaini babban limamin su al-Khomeini na jin 1980 sai rasu ko ba ta yi revolution na 89 89 89 bai dade ba fa 89 ina wannan shi Umar Khumaini, wanda da su aka yi revolution juyin juya hali to duk shi yake faɗan waɗannan yace annal faqiha shi'i lallai babban hamshakin malamin shi'a bi manzilati kalimillah yana da matsayin shi ma wanda Allah zai iya magana zai iya magana da Allah kai tsaye kalimillahi Musa ko yana da matsayi irin na annabin Allah annabi Musa wanda ya magana da Allah wa akhihi Harun da dan uwan shi Haruna alaihi salam wannan fa faqihu kawai faqihu wato malamin fiqihu mai ilimin limaman nan masu bada fatawa suna kai wannan matsayi ina ga su limaman can sama wannan maganar ku duba al-hukumatul islamiyya har ila wannan littafin dai shafi na 99 walidhalika shi yasa almaha shaykhuhum jawadu mughniya wani shaihin su mai suna jawadu mughniya yayi nuni ila annal khumaini afdalu min kalimillahi Musa ma akwai wani almajiransu wani malami da ya ce ai Khumaini ma shi matsayin shi da darajan shi ya fi ma annabi Musa da ya yi magana da Allah gaba da gaba ma ya fi shi ina fata an gane ku duba al-Khumaini wa daulatul islamiyya littafin da ya wallafa shi wannan malamin ya wallafa littafin mai suna Khumaini kuma Khumaini da kafa daular musulunci shafi na ɗari da bakwai ya faɗi wannan magana walizalika saboda haka fa innahum yutliquna ala al-khumaini shi yasa zaka ga dan eh, shi a wannan lokacin suke lakabawa wa khumaini suke kiran shi da cewa al-imam shi ma kaman sun sanya shi a layin waɗancan limaman goma sha abin nan saboda yadda suka ɗaukaka shi suka ɗaukaka shi domin suna ce li'annal imamata fi i'tiqadihim domin a kira ka imam jagora a aqidan shi'a afdalu shi yafi wa ashrafu shi yafi daraja minan nubuwati sama da a kira mutum annabi kama sayati kama yanda zai zo can gaba ina fata an gane ko yawa yanzu kaman kai ne misali a ce alhaji dr aliyu da wanne ne mu anan ya fi ma daraja mutu a kira shi alhaji kawai ko kuma a ce dr sheikh wani a cire dr mu sheikh din ma ya fi kwarjini ko ba haka ba to irin wannan su a wajen su a kira ka da suna al-imam a cikin yan shi'a ne a kira ka imam a cikin yan shi'a to ya fi ma a ce annabiyu ma girman kalman da position ɗinta yadda ake kallon wanda ya kai wannan abin nan ɗin da shi yasa suka ɗaga shi zuwa haka ɗin ولهذا قال أستاذ العلوم الاجتماعية wato جامعة طهران وتشيسا وني ببان بروفيسور wanda yake koyar da social abunan social sciences shine al'ulumul ijtima'iyya a jami'an Tehran university na Tehran wanda ake kiran shi Murtaba Kutubi was-Sahafi al-Faransi yace bin nisbati lil ghalibiyyati al uzma min ash al irani wato idan aka yi la'akari da mafiya yawan yan kasan iran lam ya'udruhu allah al khumaini ayatan lillah wato ayanda yan kasa na iran citizens na iran da suke kallon khumaini irin kallon da suke masa to ya fi ma ruhun lahil khumaini sun ayatul ya fi ma ayatul lahi yanzu shi innamal imam shi imam ne kawai idan aka ce imam duk ya doke su wani ayatul lahi ya doke wani suruhul lahi sun irin kallon da suke masa da martaban da suke bashi ya kai matsayin menene imam kumai su ma suna da stages step stages haka na daraja daraja ina fata an gane kamar yadda misali a a addinin kiristiyanci akwai mai bishara akwai pastor akwai reverend akwai menene sama da reverend bishop bishop sama da shi to haka haka aje wani diocese aje wani menene har aje reverend fada har aje wani akwai fada akwai reverend fada ina ji na ai fada da okay na dauka reverend din kare ya star biyu ne reverend da kuma fada okay to sai akai menene kololuwa to to su ma suna da suna da waɗannan stages din suna da waɗannan stages ɗin idan ka zo wajen sufiya ma za ka samu akwai menene eh, menene muridi yan mabiya ne akwai kutubi akwai khalifa akwai kaza akwai kaza akwai kaza har aje su ma can kololi a gaji shehi kawai ko kuma abin nan suna nan su ma rank rank rank rank rank ne saboda inda kake gani su innan idan wannan group din suna nasu irin zikirin waɗancan ba sa shiga saboda level su bai kai ba su zo su zauna da su kowanne da irin zikirin shi kuma da aka bashi gwargwadon class ɗinka gwargwadon zikirinka sai ka je the next class a baka zikiri irin na yan waɗannan class ɗin haka haka haka har can sama ina fata an gane ko akwai wanda za a ba su la ilaha illallah la ilaha illallah to daga can ana zuwa sai a yi minusin kuma in aka yi upgrading dinka sai a yi minusin ɗin shi ya ce Allahu Allahu Allahu an cire su la ilaha kuma yanzu waɗannan na ‘yan ajin lower class ne yanzu an yi promoting naka kuma Allahu kawai Allahu can idan aka daga ka sai hakurin kawai hu hu hu hu hu shi kuma ana kana ana upgrade ana minus din waɗansu ana sharewa har ka je can kuma ina fata an gane haka za ka samu aba stages ga suna to yanzu alu suna ina za ka samu wannan malam malam kawai malam malam kai shek shek kawai ba ka samu irin waɗannan ranks din alu suna akwai babu sai dai karatun zamanin nan da ya shiga kawai idan ka ɗan PhD a ce Dr. Sheikh wani amma Sheikh Sheikh kawai shi kenan a ahlus suna ba ka samu irin waɗannan ranks ne amma duk irin waɗannan ƙungiyoyin bidi akwai ranks kamar sojoji ne ƙaryan mai one star ya zauna da two star ƙaryan mai mara igiya ya zauna da mai ɗan igiya sai tsakanin su a aike ka a fata an gane ko can ka zauna da eh, lieutenant ba zai yiwu ba shi ma full lieutenant ba zai zauna da abin nan ba sannan a zo menene captain waɗannan ba zai shige su ba ba sawoyin su ba sawoyin major su kuma daban harkokin su karyan wannan ya je hatta inda suke shan giya mess ba zai je wajen ba ƙaryan shi shiga bellantana aka ce kuma officers mess to wannan masu ran kaza ne suke shiga a wajen ku da ku yan kasa sai dai ku je ku yi gadi in wani kwalba ya fashe ka je ka share ka yi waje kai waje wata giyar ta zube ka je kai mofin din wajen ka gyara ka tafi ka jira to haka za ka samu rank rank rank rank din haka Kina fata an gane ko Allah ban ya rufa mana asiri sai ka je na je course ne eh, daga mai bishara ina so na je course pastoral course ne ina so in zama pastor yanzu daga can shi ma kaga ya je course zai zama to menene yawa eh, bishop daga can shi ma ya je course to yanda aka yi rankin din su haka albashin su haka hidiman da ake musu haka facilities din su ke eh, to yanzu kai kai ma kai kai ka kai matsayin da duk masallatan kabala suna karkashin ka sai dunkula coci kaza coci kaza a ce suna ga dai ranka da kar mu shiga abinda ban sani ba ina fata an gane amun afuwa ana dan kula in ka kai wani state a ce to coci kaza ne karkashin ka fastoci kaza yanzu a karkashin ka dukkan su nan sai da umurnin ka za su zartar da abu to yana zuwa wannan ya fa ma wannan fasin wannan yi ma wannan fasin wannan yi ma wannan fasin haka abun yake ina fata an gane ko to haka suke wa huwa laqabun wannan lakabin a shi'a a kira ka imam a shi'a to wannan lakabin title din kai nadiran dan kaɗan ne ma'utiya fi tarihi shi'a yan kaɗan ne ake ba su a tarihin shi'a da kafuwanta yan mutane yan kalilan ne suke samun wannan title din a kira ka imam yan kaɗan ne idan har an kira ka da sunan wannan to ka tabbata babu shakka ka kai matsayin da ba a zaton shi a cikinsu ba ƙaramin abu ba ba ƙaramin abu ba ne ku duba wannan maganar kitabu iran kitabu iran littafi da aka wallafa da wannan suna al-mujtama'u wa din wato addini da society indal imam Humain a wajen imam Kumain shi ya wallafa littafin shafi na 216 walidhalika saboda haka nan ne in ji mawallafin wannan littafin yace adkhala imamuhumul akbar al-kumaini babban hamshakin limamin su kumaini ya shi kutuna fa imam din nan waɗancan goma sha biyu kawai ake kira ko ba haka ba su kawai ake kira imam imam hussein imam ali imam eh, abun nan mahadi imam kaza kaza su kawai aka yi restricting wannan title din a cikinsu sai kai ka zo baka cikinsu aka baka to lalle kana fada matsayi ana ganin ka tamkar ka kai waɗancan ne fa ba kowa ake laƙaba ma wannan ba sai ka gama bijirinka a shi'ar ka mutu ma ba kama kai wannan ba eh kai ta shan kura ka haka babban mukami ne to shi yasa babban limamin su in ji mallafin littafin al-Khumaini ya shigar lidhalika arsala imamun ismahu fil azan akwai inda ya shigar da kira sunan shi ma a cikin kiran sallah an kai wannan matsayi waqad waqad asmahu ala وقدم اسمه على اسم نبينا محمد صلى الله عليه sai ya gabatar da sunan shi a gaban na manzon Allah sallah a cikin kiran sallah misali Allahu akbar Allahu akbar Khomeini rahabun ai annal Khomeini huwa alqa'id a cikin kiran sallah in ji wannan malamin idan ka duba usulul kafi no uh, athauratul ba'isa athauratul ba'isa shine mummunar revelation athaura shine revelation a littafin da aka wallafa mai suna menene revelation alba'isa mai tsanani wanda suka gamu da shi idan ka duba shafi na 162 zuwa 163 mawallafin littafin Dr. Musal Musawi na Dr. Musal Musawi ya wallafa wannan littafin akwai cikin kiran sallah ya sanya sunan shi a ciki gaba da nama ya fara gabatar da nashi kafin nama annabi ya zo last daga ciki bayan Allahu akbar Allahu akbar sai ya sa Khomeini Rahbar da yaren su irin na farisanci can bi ma'ana ai al-Khomeini huwa al-qa'id Khomeini shine jagora shine leader ka duba wannan littafin gashi can footnote na biyu malaci al-fadhiha mawallafi wannan littafin Abdurrahman Ash-Shafri ko Ibn Sa'ad Ali Ash-Shafri yace ga abun ma kunya nan su asiri قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ga abinda Allah madaukakin sarki ya faɗi yana yi wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi magana kamar haka yace inna auhayna ilaika ya kai Muhammad lallai ni Allah na yi wahayi a gare ka kama auhayna ila nuhin kamar yadda na yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan annabi Nuhu sai Allah ya listin mana waɗanda ya yi wahayin za mu ji akwai sunan ɗaya daga cikin limaman nan ko a'a tunda sun ce ana musu wahayi har sun nuna ma wahayin ma yana zuwa musu ta hanya nawa hudu yanzu muna so mu koma ayan qur'ani mu ji su waɗanne ne Allah ya ambata mana a qur'ani da yi ma wahayi karara kuma sunan sunanan a qur'ani mu ji akwai ɗaya daga cikin waɗannan limaman goma sha biyu a ciki ko a'a nan inda ya ce wa annabi inna auhaina ilaika annabi shine annabin ƙarshe akwai ne annabi bayan shi to shine la farkon annaba kuma wane ne annabi nuhu ne wanda Allah ya aiko su zuwa ga mutane ai annabi adam ya sauka a lokacin ai bai ma haihun ba a aiko shi zuwa gawa. wa ai an saukar da shi aljanna ne da shi da hawa bayan sun ci yan itacen nan ko ai sai da suka rayu suka haihu ai to zuwa gawa aka aike su babu ina fata an gane ko to shine wato nuhu shine farko annabi nuhu alaihi salam shine farko annabi mu muhammad sallallahu alaihi shine na karshe to annabawan da su ake magana su sun zo in between tsakanin waɗannan annabawan ne annabin farko shine annabi nuhu alaihi salam domin yace kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan su har kanka ya muhammad sai Allah ya lissafa nan mana su ya listin din su yace wa auhaina ila ibrahima wato bayan annabi nuhu next sai waye annabi ibrahim wa isma'il biyu wa ishaq uku wa yaquba hudu wal asbati da ɗayansa wa isa da annabi isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaimana wa ataina dawuda zaburan nan mun samu goma sha ɗaya wa rusulan akwai waɗansu manzannin da qasasnahum alaika da manzannin da muka baku kissan su a cikin qur'ani min qablu tun kafin zuwan ka ya muhammad wa rusulan lam naqsusum alayka akwai manzanni da kuma san ba mu ma faɗa maka su ba suna nan da a ce Allah zai mana listin din manzanni da ya aika aida? sunayensu ya fi haka domin Allah ya ce wa in min karyatin illa khala fiha nazir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma sai da muka tura mata manzo sai Allah ya kawo mana kawai misali ya ɗebo mana kawai misalin waɗannan su ne bayyana mana a qur'ani bayan su ɗin ba baka isa ka faɗi sauran ba domin babu su a wani littafi wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alaika wa kallamallahu Musa takliman Allah ya magana da annabi Musa magana ta kai tsaye yace rusulan waɗannan manzannin gaba ɗaya da na aiko su abinda na turo su su yi su zamanto mu bashiri masu albishir da bishara da masu ayyukata aikin alkhairi wa munziri na su zamanto masu gargadi da masu saba wa Allah li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul saboda kar mutane su zamanto suna da wata hujja a gabar Allah ta cewa dalilin da ya sa muka saba maka ko ba mu yi da'a ba ai rashin manzo ne to yanzu Allah ya katse wannan hanzarin ya aiko ga manzanni Wanene za a tambaye ka gobe ƙiyama baka bi shi ba annabin zamaninka shine idan mutum ya ki ko za a ce ga turo maka manzowa ne baka bi shi ba a ce imam wane ba kuma a cikin waɗancan sunaye akwai wani liman Hussein akwai Hassan babu su to wa kana Allah Allah ya kasance azizan mabwayi ne hakiman mai mai hikima da iya hukunci lakinin lahu lalle tabbas Allah ya shaida shi da kansa bima anzala ilayka da abin da ya saukar maka din na alkur'ani anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar maka alkur'ani nan da iliminsa da saninsa ni Allah ne na saukar maka da shi wal mala'ikatu yashhadun Allah ya bada shaida cewa wannan wahayin da aka yi manzo Allah na wannan alkur'ani Allah ya bada shaida yace shine na biyu Allah ce wal mala'ikatu yashhadun mala'iku ma suna me shaida gaba daya wa kafa billahi shahidan shaidan Allah mata isa shaida ai ko ba haka ba innal ladina kafaru waɗanda suka kafurce suka bijirewa waɗannan manzannin wasaddu an sabilillah suka hana mutane gane tafarkin Allah kamar irin wannan ruɗa-ruɗan da ake musu a ce ga waɗancan an musu wahayi su bi waɗancan a raba su da waɗannan suna datse mutane suna hana mutane su gane ƙabballu dalalan ba'idan sun yi ɓata-ɓata mai nisan gaske innal ladina kafar waɗanda suka kafurce wa Allah wa zalamu suka zalunci kansu da ƙararrai lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai taɓa gafarta musu ba wala liyahdiyahum tariqan Allah ma ba yaki ma yace ba zai ma shiryar da su hanyar ba sai dai a je ciki wannan lalube da ƙararin a mutu a haka kawai illa tariqa jahannama Allah ce in ka ga na sanya su akan hanya madaidaiciya to hanya mai kakkiya ne zuwa ga jahannama khalidina fiha in suka fada ciki kuma za su dawwama a ciki wa kana dhalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ya tura mutum a jahannama sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duk duniyar nan akwai wanda ayan nan ta cire ban da shi sai da in shi aljani ne hatta aljanun ma an aiko su wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran su ma kansu suka ce ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi ko yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim sun nuna imani da wannan annabi da amsa kiransa shine hanya ɗaya da Allah zai gafarta musu kuma ya tsare su daga wutan jahannama wa man la yujibu da'iyan lahi fa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min duni awliya ulaika fi dhalalin mubin to kaga sai Allah ya kira dukkan mutane ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul ga manzo na nan annabi Muhammadu fa ya zo muku bil haqqi da gaskiya kuma min rabbikum kai tsaye daga waje na yazo in ji Allah to fa aminu bihi khairan lakum ku duba ku yi imani da Muhammadu dan shi yafi muku alheri khairan khairan lakum in kuna son alheri kuna son lafiya da kanku ku bi fa aminu bi ku iman da annabi Muhammad in kuma ba kwa son alkhairi ku sake shi ku bi wani tarkace ku sake shi wa in takfuru Allah ce da za ku haɗu yau gaba ɗaya ku kafurce mu ku kafurcewa Muhammadu ma gaba ɗaya to fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abinda ke cikin sammai da kasai na Allah ne akwai masu bautawa Allah ko da yan adam din kunki akwai wadansu halittun da suke bautawa Allah wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum duk wani abinda kuke gani in ji Allah subhanahu wa ta'ala yana tsarkake ni sai dai ku ba kwa gane to ku yan adam yawan ku kaɗan ne kwamfiya sauran halittun da na halitta sammai suna mu mala'iku sun ninninka ku a yawa wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa eh babu ma wanda ya san adadin mala'ikun a sai Allah din a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi muka karanta a alamu sunna mai yawan mala'ikun Allah kowane rana mala'iku dubu saba'in ne suke dawafi a baitul ma'mur ko wani ɗaki wanda yake setin ba annabi yace da za a saukar da dakin da yake sama ta ɗaya din nan a saukar da shi zaka ga zai sauka daidai ka'aba kawai girman ka'aba ba zai zarce ba to shi kuma wancan daki wanda mala'iku suke ɗawafi shi Allah maɗaukakin sarki ce a kowace rana mala'iku dubu saba'in ne suke fi shi idan suka tafi ba sa sake dawa har abada waɗansu dubu saba'in ɗin ne gobe continuously ina fata an gane continuously to shi yasa mala'iku suka ce ya Allah ka bar yan adam kai wani hannu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka tsarkake ka da gode maka da yake ya isa tarka ka dan adam mabarnaci yasfiku dima'a kawai wanda zai zo ya ta zub da jini ka gani to shi yasa Allah madaukakin zace da za ku kafurce duka ne yace fa inna lillahi ma fi samawati ai akwai dan salitu a cikin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne wa kana Allahu aliman Allah madaukakin sarki yana sane da masu masa gatsali irin wannan hakiman ko mai hukunci ne a kansu a hadisul qudusi idan ka zo nan cikin littafin nan arba'una hadis shine hadisi na na ashirin ne ko na arba'in no na ashirin da uku ashirin da inda Allah ke cewa Ya ibadi lauanna يا عبادي wa أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا ya ku bayina da za a ta da kuku mutane farkon halitta da na karshen halitta da farkon halitta na aljanu da na ƙarshe gabaɗaya, gabaɗaya ku zamanto zuciyanku irin na iblis mafi fajircin mutum bai ma'ana duk ku mutunce mun ku ki bauta mu zuciyanku ya zama to tamkar zuciyan iblis wajen fajirci kaga dai ba ɗaya mumini ko to Allah ce wannan bai ragi mulki na da komai ba haka nan da za ku zama tun dukkanku mumunai na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku kamar zuciya annai muhammadu malamai suke bada da abu wajen imani allah ce wannan fa ba zai ƙare da komai ba ya ibadi innama hiya a'malukum nuqsiha lakum thumma nuwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu ya ku bayina gaba dayan ku ni dai da ayyukan ku nake amfani in ji Allah ayyukan da kuke yi su rikodin kuma idan kuka mutu kuka zo mun kowa zan bashi abin da ya cikakke faman ya amal miskala dharratin khairan yara wa man ya amal miskala dharratin sharra yara faman wajada khairan wanda ya samu alheri a gobe kiyama me alherin aljanna ya ga baya wuta yana aljanna falyahmadillah ya gode wa Allah Allah ne masa muwafaka wa man wajada ghaira zalika wanda ya samu sabanin aljanna to fala ya lumanna illa nafsahu kar ya zargi ko ya zargi kansa ko kuɗi sun jashi wani abun duniya ya ja shi ya raba shi da Allah wannan kuma ya zargi kansa in ji Allah ta ya za a yi mu ce mu zargi Allah Allah ya sauko mana da annabawa ya turo mana manzanni ya saukar da littattafai bayan mutuwar annabawa ya sanya malamai magada annaba suna nan suna koyar da mu suna koyar da al'umma kullum sai ka ji qala Allahu wa qala rasul kai al'umma annabi duk inda ka shiga ko kauye ne in dai kana wani abu mara kyau sai ka samu ko wani dattoji ya kira ka ce kai yaro zo zo su wani kai hankali da duniya ko bai ja maka aya ba ko bai ja maka hadisi ba zai dai nuna maka ka gyara abin da kake baki duk inda ka shiga in dai al'umman annabi ne sal in dai musulmai ne shi yasa Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ina fata an gane ko na'am Allah ya ce wa kana Allahu aliman hakiman Allah madaukakin sarki shine masani kuma shine mai hikima a takaice abinda dalilin da yasa malamin ne ya kawo waɗannan ayoyin ya dai listin mana sunayen annabawan one by one akwai imamu Hussein akwai imamu Ali to babu sannan kuma ya nuna mana cewa daga annabi shine na ƙarshe Eh, annabi nuhu shine farko annabi shine karshe duk annaba da ya aika a tsakani din nan ya bayyana su kaga waɗannan limama ai sun zo can ne ma bayan annabi can wa cikin zuriyar sayyidina ali to kaga ba sa cikin waɗannan annabi ne na karshe to Allah kuma ya faɗi daga na farko zuwa na karshe shine annabi yawa ina fata an gane babu wani rasulu Hussaini ko rasulu abin nan waɗannan dai sahabai ne masu daraja masu albarka mun yadda da wannan kuma ka ajiye su inda Allah ya ajiye su shine ka musu adalci kuma shine zaman lafiyanka da su gobe kiyama domin kana ɗaga su ka kai su wani gu za su yi challenging ka a gaban Allah ba za su taɓa kyale ka ba ina fata an gane ko yanda kiristoci za a zo da annabi isa a tsayi da shi gabansu ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummiya ilahain min Kala su bahanaka ya allah ka tsarkaka ka wuce haka a ce wai an hada ka da wani ka wuce haka in kuntu qultuhu faqad faqad alimta in na faɗa mai allah kai ma ka sani wa anta allamul ghuyub kai ne masani abin da ke boye ai kai ma ka sani ya Allah ma qultu lahum illa ma amartani bi an ubudu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim to ni ba abinda na faɗa musu sai abinda ka bani cewa ubudu Allah rabbi wa rabbakum ku Allah ubangiji na wannan shine abin da na faɗa musu a lokacin da nake raye bayan kuma ka ɗauke ni ya Allah kai ka san abin da suka ƙirƙiro bayana kai ne masanin abin da ke ɓoye in tu'azzibhum ga sunan ya Allah idan kace azaba wuta zaka sa su to fa innahu ibaduka da ba ka ne baka zalunce su ba wa in taghfir lahum idan kace zaka gafarta musu to fa innaka antal ghafurur rahim ya ce je ta sai Allah ce hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidiquhum yau ne ranan da masu gaskiya gaskiyansu za ta amfane su suna da gaskiya to bi ma'ana sun tafi kenan sun tafi tunda ba gaskiya domin Allah ce rana ce da masu gaskiya gaskiyansu za ta amfane su tunda sun tafi ba gaskiyan to bi ma'ana ba za su samu amfanin wani abu ba wuta ne kenan kawai to Allah ubangiji ya tsare mu Allah kare mu Allah ubangiji ya rufa mana asiri duniya da lahira yan uwanmu da suka fada wannan harkan ta shi an ce muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da su ya ganar da su ya dawo da su domin idan Allah ya samu aljanna ya samu aljanna ba wanda za a tarewa rashin su ba zai rage gidanka na aljanna ba in sun zo ba zai riga ba to Allah ubangiji ya dawo da su idan kuma ba masu daban to Allah ya raba mu da sharin aqida ya raba ƴaƴanmu ya raba dukkan wani mutum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum rahmatullahi